من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دا نوع لديك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan masallaci masjidu ahlul bait sahaba a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce yana tambaya waye Usama bin Laden shine tambayar da yake to idan tarihin Usama bin Laden yake nema sai ya je shiga intanet akwai tarihin shi sai ya binciko nan tafsiri muke ba tarihi muke ba ko kuwa na biyu kuma ya yi tambaya akan cewa da wace aƙida ya mutu Musamman bin Laden ya mutu yana da'awar yana da aƙidar sunna ne amma hukuncin sai idan an je gaban Allah eh mu na du'atul la qudatu ba ma ma wani mutum hukunci da wuta ko aljanna sai wanda Allah da manzon Allah suke masa hukunci sannan na uku yayi magana cewa kuma ya mutu a matsayin mujahidi ne haka ne ko ya mutu a matsayin mujahidi to jihadi dai addini kuma ma'aunin kowane irin abu shine littafin Allah da sunnar manzon Allah saboda haka tunda jihadi yana da ma'auni karkashin Qur'ani da sunna ka kalli jihadin da yake kuma ka kalli Qur'ani da sunna in ka san Qur'ani da sunna Qur'ani da sunna sai su ma jihadin hukunci saboda haka Qur'ani da sunna su suke da hukunci akan kowaye a duniya amma ba wani mutum da shine yake da hukunci akan Qur'ani da da sunna wannan shine abin da zan faɗa kuma ya mutu a ya mutu a matsayin shahidi koya mu dama ba ma kiran wani mutum shahidi sai wanda annabi ya faɗa imam al-bukhari ya bude babi a cikin bukhari ya ce babu la yuqalu fulanu shahidi babun da ke magana cewa ba a kiran wani a ce masa shahidi duk wanda ya mutu ko da ya mutu akan yin hanyar Allah ne sai ne mai masa kyakkyawan zato cewa muna sa ran in Allah ya da Allah zai tashe shi a matsayin wani a matsayin kuma shahidi sannan kuma yana tambaya ya ce wannan tambayoyin suna da alaƙa da karatun jiya abin da muke cewa aƙidar suna aƙida ce da take da yanci me ƴancinta? duk wanda ya karanta littattafan tauhidi tun daga na ɗaya zuwa na shida na Sheikh Muhammad bin idan ya kawo masail wani lokaci sai ce ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail sai ce al'ula shi ne al'ilu ilim ilimin nan kuma sai ce ma'arifatun lahi ta'ala wa ma'arifatin nabiyihi wa ma'arifatun dinin Islamu bil adilla a yana daga cikin abin da ya samu kaɗai na ɗari ka saboda yi aiki ba hujja ko kuwa saboda haka in za mu shigo suna wani kuma ya ce sai mun bi shi ba hujja to ba garan kuma in ci gaba ɗari rika ta ban huta ko kuwa duk maulidai da mu ake da a nan gari dan wace zuwa a dan tashi wallahi amma saboda ana yi ne ba hujja ko kuwa sai muka daina abin da ya ba mu mamaki a baya yanzu a majalisin karatu wani zai iya buɗe baki ya ce imamu malik ya yi kuskure wani zai ce mai iziya ya yi kuskure mai risala ya yi kuskure wane ne ya yi kuskure amma akwai sanda in ka ce usman bin laden ya yi kuskure kan kadiya Kada wani yana ganin ka kafarta kafarta musulmi yana iya cewa mala abakar gumi ya yi kuskure yana kan kadiyar dawowar annabi isa ne ban gamsu cewa annabi isa ba zai dawo ba saboda hadisai da suka tabbata mutawatirai daga mandan Allah kuma ina nan akan fahim kowa da ya san ma zai mala a wajen mu to fahimtar mala abakar gumi kuskure ne annabi isa zai dawo me ya hujja saboda manzan Allah ya faɗa zai dawo ba haka bane to yanzu za ka iya faɗan kowane malami ya yi kuskure a duniya ka sha amma wani yana kana cewa misali balle sanama ni ban faɗa ba ban kira sunan kowa ba da ne kara ni na kawai na faɗi ma'auni nawa na jihadi saboda haka kaje ka auna jihadin da qur'ani da sunna da koma waye a duniya sai qur'ani da sunna su yi hukunci akan jihadi shi in daidai ne za ka gane in ma ba daidai ba ne za ka gane Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine a gurguje abin da za mu ci akan wannan tambayar sannan daga ƙarshe abin da za mu masu irin wannan tambayoyin suna yi ne wani lokaci don su motsar da wani abu cikin al'umma sanda ne karatu duk kowa ya sani mafi yawancin da abin da ke faruwa a nan garin ba wani mutum da nake ka sun sa shi a gaba ni karatun da na sa a gaba shi zan in matsala ta zo akan abu in yi magana ba ruwana da kowa haka nake yin karatu saboda haka ni na yi maganar jihadi ne ba ruwana da kowa ba na da kowa a duniya riga ce yanzu na ɗinka duk wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi sai ta yi daidai da shi kuma ta tsufa a kan shi kenan. Allah ya shirye da mu anan akwai wata mata tana tambaya cewa ta aure wato mijin da take aure da shi an musu auren zumunci da aka yi auren zumunci ana zaune da zaman ya ainihin wato daɗi ko ta masa ba daidai ba ne da ta masa ba daidai ba ta yi ƙoƙari ta ba shi haƙuri to kuma mijin ya ƙi haƙura daga baya to kuma mijin dai da ya ƙi haƙura ana nan ana nan wato ta zamanto kalmu allaka kamar yadda qur'ani ya faɗa ita ba mata aure ba ita ba sakakka ba to ana nan cikin wannan halin kuma sai je ya ƙara aure ne ya je ƙara aure ta ce yanzu yana jin daɗi da matar shi ya yi watsi da ita matar da ya je ya ainihin wato ƙaro to sannan kuma bayan ya je ya ƙaro aure iyaye sun sa baki ya haƙura ya ƙi haƙura to daga ƙarshe dai mijin ya kuka da ita ya ce daga cikin matsalolin ba ta iya magana ba to kaga akwai matsala ko kuwa akwai matsala saboda a cikin takardar ma akwai abin da ke nuna cewa tana da matsala wajen magana dan ba san da ta gama bayani na farko wato ba ma magana girmama sa ta yi kustas yanzu a kaga wato wallahi yanayin ma yadda ta rubuta kalmar yanayin ma yadda ta rubuta kalmar ustaz din zaka gane cewa akwai istizai istili a ciki to kaga mace yana daga cikin abin da za ta ci riba a kan shi shine zaman to ta iya magana ko kuwa babu wani arni da qur'ani ya kama sunan shi so saba'in da bakwai irin fir'auna amma Allah da ya magana akan fir'auna matar shi a sadda ake cikin rintsi aka shiga cikin wani yanayi maganar da ta yi mai kyau ita ce ta yi aka fasa kashe annabi musa mai ta ce ranka ya ainihin liwala la li wala la a sa an ta fi da waladan wa wahum la ko. idan fir'auna da kangare shi da lalace shi magana mai kyau za ta tausar da shi don Allah idan da mata za su bi waccan ka'idan wani namiji ne magana mai kyau ba za ta biyar da shi eh? wannan haƙƙin iyaye ne kafin su aurar da yara su dinga koya masa tarbiyya wajen magana wata sai a yi mata aure billahi allazi la ilaha illa hu in tana magana zaka dauka a garin kaba kaba baka yi ta saboda maganan fitowa take ba control kawai duk abin da ya fito a gaba daga bakin ta za ta anjiyo shi kuma saboda eh saboda me saboda tasirin magana mun karanto a baya wa 'iz akhadha Allahu mithaqa ko id akhwa laqad akhadha Allahu kan Allah da yi magana cewa qulu lin nasi husna dinnan ku dinga fadawa mutane magana magana mai kyau sannan ya ce mana ya ayyuhu allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kenan ashe magana mai kyau yana da yana da ainihin wato tasiri musamman ma a wajen wa a wajen kyamace wanda tasiri rayuwa na matan kirki irin suna na sadida ya nuna mana haka matan wato wani abu da zai baka mamaki ci gaban da ake da shi a duniya da ake ganin an waye wallahi idan ka koma matan bai. sai ka ga har yanzu billahi ladi akwai kida kuma da kawaiti yanzu un muslim da abu dalha ya zo ya aure ta bayan ya zo ya aure ta anas yana ba da labari sun haifi ɗa ɗan bai da lafiya abu dalha zai fita da ya fita kafin ya je ya dawo yaron ya mutu ya un muslim ta cewa ce kada wanda ya kuskure ya ba abu wannan abu dalha labari dan shi ya mutu ku bari ni zan ba shi labari da kaina da ya dawo kafin ya dawo ta da lafiyayyen abinci ta ake masa ta yi wanka ta shirya ce kefi aka gyara daki aka sa turare ya zo ya aka aje abinci nan ya zo ya kwanta da ita a matsayin ta na matar aure sai da aka gama ta ce mai gida barin ta ka da Allah mutum ne ya je ya aro kayan wasu masu gida ya yi amfani da abin ya ji daɗi sai masu kayan suka zo suka ce a basu shin mutum zai iya bayarwa sai ce ba yana mutum ba zai bayar ba ka aro kayan mutane ke amfani da shi ka ji daɗi kuma su nemi ka ba su ka ce ba za ka bayar ba sai ce to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karba ka nemi lada a wajen Allah yanzu a wannan zamanin wacce mace ce za ka dan ka yi rasu ka fita ka bar gida zamanin wayan nan billahi lazi za a cillo waya ne a san da za a cillo wayan da kuka kai ma kana jin kuka ka san abin da ya faru kana ma kai tambaya to duk irin wannan yana daga cikin abin da yawan ya kamata mata su koya ba sa koya wata sai ta ce ba za ta yi wani abin ba aita ba ɗan iska ba ce ko kuwa to kuma matsalan da zai faru shi idan ta kasa yi eh idan ta kasa yi sai ya iska ta yi a wani sai ta ɓata mijin inda yana dawowa ƙarfe takwas ne sai ka fara dawowa ƙarfe goma sha ɗaya in kika yi magana ya faffasa miki baki haka ake saboda haka gaskiya wajen rashin iya magana akwai matsala yanzu wani matar shi ta mai laifi sai da ya irin cikan nan kamar zai fashi sai ya ce mata sai ta ce wai da Allah ka jawo shi ne abin da ya faru ya ce a ke ma kin san na jawo shi mana shi ya dauka ko za ta bashi hakuri ne sai ta ce to ka mutu mana to kaga irin wannan in mutum mai zafin hannu ne bi alladhi sai da yarinya ta dawo gida an mata ne irin wannan matsalolin akwai saboda haka daga karshe dai tana neman wato yanzu za ta kamata ta yi addu'a ne akan Allah ya sa su rabu koyaya saboda haka ki na farko ne ki kalli matsalolin ki in kina da su balal insanu ala nafsihi min kin fi kowa sanin kanki sai ki ji tsoron Allah wajen daukar matakai ki gyara na biyu kuma ba a titi ya aure ki ba ka'idar da muke bayarwa yanzu idan an samu rigima na aure ki a koma mu waliye kar kana ka kuskura kana karanta wata ta zo ta kawo maka fatawa ka fahimci cewa tana neman saki ne ka buga mata ko kada ka ce ta koma gidansu to da duk yarinyar da din za ta yi aure ba tambayar mu ta yi wani miji za ta aura domin kuma ta riga ta yi auren to sai dai ta hakuri in rigima ta taso sai dai mu ce to ta koma wajen wa wajen ainihin wato iya da, haka ta yi addu'a kuma ta kalli matsalolinta in akwai alheri tana roƙon Allah in kuskuren daga wajen ta ne Allah ya ba ta ikon gyara in kuma ba daga wajen ta bane daga wajen shi ne Allah ya ba shi ikon ya gyara in kuma daga ainihin wato babu alheri tana roƙon Allah ya kawo mata canji sannan abu na ƙarshe kan wannan hadiyar mafi yawancin mata ba sa ma kansu adalci a sadda aka ce su zai ƙara aure wasu malam sukan ba matan haƙƙin da yake ba haƙƙinsu ba ne yanzu idan yana da mata zan yi aure wa ya sa ni in ba Allah ba ne shin yana daga cikin haƙƙin mace sai na zauna da ita na mata bayani ta yadda amma yana daga cikin abin da wasu mazan suke saboda mutunta su ba mata amma wallahi wata zaka ga ta tubuli za ta ce Allah ya kashe ta bace yadda ba eh kwanan nan ake bamu labari wani dan uwa da zai kara aure mata shi ta yi mai ta'adi ba dan karami ba ta faffasa mai kaya ta kukkuna ta yayyaga daga ciki ma da cizon shi ta bilalaji kamar kura ya ta zai to kaga irin wannan to kuma yanzu idan matsala ta faru ta sa san zuciya abin da za ta zo tana kallo kawai za ta kalli an mata kishiya ita ba za ta kalli abin da ta yi ba kafin wannan mai wannan ainihin wato rashin lokacin Allah ya ba mata ikon su ainihin wato gyara Allah ya shirye da mu to ina ganin zamu dan tsaya nan wasu tambayoyin tambayar da muka alƙawari sai gobe sai mu ainihin wato an sa ta akara maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أجيء الله تعالى يا فاري من مغانا سوى wannan suke ɓoye abin da Allah ya a cikin littafi bayan Allah ya riga ya bayani ga mutane sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu yal'anuhumul lahin sai Allah ya kawo istisna'i wasu malamai sun yi da'awar cewa wannan aya ta farko wato mansukiya ce da wannan aya ta biyu kenan ta farkon mansuk ce wannan ta biyu ita ce mai nasik wacce ta share wacce ta biyu ibn al-jawzi a littafin shi zadul masuk yace ba maganar nasik da mansuk tunda a baya da muka zo maganar ma nan saf min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw misliha mun yi magana mun ce nasik da mansuk daga cikin shuruɗin shi shine sai idza ta'azzara al-jam'u bainakuma sai idan wato jam'i ya ta'azzara tsakanin wannan da wannan ba zai ba yace saboda haka a nan wajen tsakanin wannan ayat ta biyu da ta farko jam'i zai yi da haka da Allah ya yi maganar cewa wannan sai boye abinda Allah ya saukar na shari'a da gaskiya wannan babu lokacin da zamu yi bayani kalmar shari'a tana daukan wajen ma'ana 25 cikin Qur'ani sai Allah ta'ala sai ya kawo istisna'i sai ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba ma'ana suka koma zuwa ga Allah bayan sun tuba wa aslahu sannan suka gyara wa bayyanu kuma suka dawo suna wa mutane bayani Allah ka ji kan Malik Ibrahim Maina wanda ya shekara goma yana jama wani mutum mai aƙidar cewa ba a yadda da hadisan annabi ba shekara goma yana jami mai da ya shekara goma yana jami mai rana ɗaya lokaci ɗaya ya zo ya cewa mutane ya tuba masallaci masallaci yake bi da ranar juma'a ya tashi a bashi awa ɗaya awa ɗaya da rai ya wa'azi ya to jama'a ni ne da aka sani da wani wannan muka shekara goma ina ja masa baki yana karatu wannan aƙidar da aka sani ina kanta kuskure ce na tuba na dawo na gamsu cewa zan yi aiki da ƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah kaga shine illal ladina tabu kenan sannan wa aslahu bayan sun gyara wa bayyana kuma suka dawo suna wa mutane bayanin bannar da suka yi a baya wannan yasa al-imamu abu hasan al-ash'ari mai ainihin wato al-ibana an usul diyana wanda ake jingina aqiyan ash'ariya zuwa gare shi wanda ƙarya ne shi daga baya zo yayi littafi dan cewa shi bai kan aqidar ya tuba kuma har ya mutu ba akan aqidar ya mutu ba ya mutu akan aqidan ahlus sunnati wal jama'a aqidan salaf aqidan magabata saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ka ganshi akan aqidar ash'ariyya to ka ba shi uzuri in dai ana masa kyakkyawan zato mutumin kirki ne wataƙila saƙon al-imam abu hasan al-ash'ari al-imam abi bai ice masa ba cewa shi ma ya tuba daga aqidar yayin ya bata to ka'ida ne in dai ka kira mutane kan banna sannan ka gane daga baya wannan abun banna ne to wajibi ne akan ka cewa ka tuba bai ba dole kai sai ka fito kuma kawa mutane ne bayani cewa wannan abin banna ne shine kadai zai kubutar da kai a gaban Allah shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana. sai wannan suka tuba suka zo suka yi gyara sannan kuma suka dawo suna wa mutane bayanin irin kusakuran da suke da abin da ya faru na banna sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim ni Allah ta'ala ina karban tuban su inda Allah madaukakin sarki Allah ya karbi tuban mu gabaki daya wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni at-tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan ar rahim Allah ya ce ni mai yawan jinkari mun ce dama masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna yin laifi kuma Allah yana san su wanne ne wanda suke laifi Allah ya musu gaman katar su tuba akan laifi shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son at-tawwabina sanda Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sun ce wa Allah ataj'al fiha man yusri fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis laka Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba me Allah ya sani wanda mala'iku ba su sani ba Allah ya yi wuta ya yi aljanna sannan daga cikin sunayen Allah akwai al-ghafur akwai al-ghaffar da al-ghafur da al kilahu ma sigatul mubalaga ne duka yana nuni akan yawan gafara amma me yi ma'anan al-ghafur huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama azuma shine wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin yema din din sannan al-ghaffar huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama takarrara shine wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaita shine al-ghaffar shi yasa idan muka lura da attawabina fi'ilin taba ya tuni ya dawo yana shine asalin raja a idan aka yi ili ƙari ya tashi daga sulasi mujarrad ya koma sulasi mazidun kamar mu ce alima ya alamu sai mu masa ƙari mu ce allama yu'allimu to daga cikin ma'anonin da yake bayarwa kamar kassara yukassiru يدل ala التقسيم yana nuni a kan yawaitawa to nan da ta ya tubu ne sai aka yi masa ƙari filin ya kuma yadda yake sai zama to ba kenan yana nuni a kan taksir yawaitawa shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbul tawwabina Allah yana son at-tawwabina kenan suna ma Allah laifin kuma suna yin me suna tuba suna ma Allah laifin kuma suna me suna tuba to wannan shine shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah ta'ala at-tawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne ga duk abin da bawaye sannan ar-rahimu ni Allah ta'ala mai jin kai ne Allah ya karɓi tuban mu Allah ya mana rahama sannan malamai sun ce akwai lokuta guda biyu da in mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba na farko mutuwa ya zo wa mutum Allah ya ce wa laysa at-tauba lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut ba tuba bane ga wanda ya aikata gima giman laifuffuka har sai da mala'ikan mutuwa ya zo zai dauki ranki sannan ya ce ya tuba Allah ya ce ba ma karban wannan tuban irin wannan shine abin da ya faru da fir'auna aka zo aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi Allah ya ce wala qad hu ayatina kullaha fakadzaba wa aba duk abin da za a nuna masa na dalili da hujja an kawo amma ya karyata ya ce bai yadda ba da ya karyata ya ce bai yadda ba me zai faru shikenan hatta idza adraka bulgaraku sai da nutsewa na ruwa ya kama shi ya tabbatar mutuwa ya zai sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad ta qablu wa kunta minal almuslimin duk wanda ya aiki mara kyau yi wa'azi ya tuba ya ki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya zai dauki rashi sannan ya ce zai tuba wallahi Allah bai bukatar tuba sannan na biyu shine sanda rana ta bullo daga yamma manzon Allah ya ce masahabbai kun san wannan ranar ko daga ina take bullowa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ash sai da Allah ya kira ash rana guri daidai har guri 35 manzon Allah ya ce wannan ranar tana fitowa ne daga gabas ta je ce ta fito daga gabas sai yamma idan ta je ta faɗi da yamma za ta yi sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta dawo kullum haka take shi yasa zaka ga baka ta taba yin lacci ba garibi ya waya a ce to ana sanar wato jama'a rana ba zai fito ba ai hakuri sati daya an samu matsala waye taba gani yanzu inda ake samun matsalar wuta a Najeriya da a ce dare ne duka gabaki daya ba an shiga uku ba eh to shikenan wannan Allah ya ce a koran da in ta je ta faɗi ta yamma, mutane za su jira ta ta bullo ta gabas ba za ta bullo ba idan misali karfe bakwai na safe ko shida gari ya waye kuna tunanin rana za ta bullo shida da dare, sai a ga ana cikin dare har yanzu babu yayi daga karfe takwas tara goma na safe amma ana cikin dare idan ma ta kai haka a zarce dare, gari ya ƙara wayewa ana jiran rana za ta bullo rana ba ta bullo ba to lokacin hankalin mutane zai tashi kowa ya ga to jama'a fa ya kamata a dawo zuwa ga Allah sai a dunguma a ce to ya kamata bar a tafi masallatai a je a roƙi Allah wannan Allah ya ce sadda mutane suke kokarin tattaruwa a je a dumfari masallatai lokacin sai rana kai aka taki to ta yamma shine hal na illa an ya'tihum Allah ko illa an ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ranar da ayoyin ubangijinka za su bayyana shine tulu shamsi min magribiha ranar da rana za ta bullo daga yamma to la yanfa'u nafsin imanu lam takun amanat min qabl duk wanda ba mutumin kirki bane kafin ranar ya ce zai kirki ko ya kirkin ba zai masa amfani ba domin ba ma ma roƙon Allah ya kai mu wancan lokacin Allah ya tsare mu saboda haka ayi kokari a dinga dawowa ana tuba babu wani dan adam da bashi da kusakurai yana daga cikin hikima na Allah da ya ce mana wala ta jassasu kada mu dinga binciken aibin junanmu me yasa aka cika ai jassasu Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin waye dan adam na rantsi da Allah in aka ce za a yi binciken kwakwaf duk mutumin da kake ganin shi kake ganin yana da sala in ka bi shi sai ka samu akwai wani aibu tare da shi shi yasa ba ya ce mutum tare yake bai cike nawa ba goma to duk abin da bai fito na fili ba to karka fito da shi fili na mutane sannan kuma duk gabaki ɗaya babu wanda bai da kuskure tsakanin shi da Allah kowa ya yi kokarin ya tuba zuwa ga Allah ko malamai suka ce tuba wajibi ne yana daga cikin abubuwa guda biyar da al-Imam Abu Huraira ya ce in dai ana yi to Allah ta'ala zai kawo arziki ga ƙasa ni in gane na yi ba daidai ba kai ka gane kai ka gane wancin ya gane a sanya za a yi a koma zuwa ga Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kinaya ne na inda mutane suna yin abu su gane sun yi ba daidai ba su kuma su koma zuwa ga Allah kinaya ne na insha Allah Allah zai kawo musu asbabu na arziki sannan Allah ya ce innal ladina min innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah na'am أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله تعالى يتمنى إن الذين كفروا للي ونسك كافرتا bayan sun kafirta da Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da duk saƙon da Allah ya turo a bayan sannan wa matu wa kuffa sai Allah ya kawo jimla haliya bayan sun mutu suna kafiran kuma bayan sun yi kafircin kuma suka mutu alhali suna kan kafircin sai Allah ya ce to ulaika alaihim la'natullahi wa'annan tsinuwan Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da kuma mala'ikun wan nasu ajma'in da kuma mutanen duniya gabaki daya a nan wajen muke so mu faɗakar akan abin da ya shafi tsinuwa da yake yawaita yanzu tsakanin shugabanni da mabiya da mabiya da kuma wa shugabannin wato kalmar tsinuwa ya zo cewa ya faɗi cewa inna allaha la'ana al na guri daya sannan ya kawo la'anat guri daya kullama dakalat ummatul la'anat ukhtaha guri daya sannan ya kawo la'annahu kamar yadda ya faɗa fa nuraddu ala aqabina ala adbarina aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt sannan ya kawo la'anahu la'anahu Allah so hudu cikin Qur'ani Allah yana cewa la'anahu Allah Allah ya tsine wa shaidan wa qala la'attakadanna min ibadika nasiban min mafruda sannan la'anahum la'anahum Allah ya kawo shi su bakwai cikin qur'ani yana cewa la'anahu sannan a cikin suratul baqara sannan kuma wato Allah ta'ala ya kawo yal'anu su ɗaya cikin qur'ani a suratul nisa aya ta 25 sannan da kuma suratul ankabuti aya ta 25 sannan nal'anukum suwa suratul nisa aya ta 47 sannan yal'anukum suratul baqara kaman yadda muka karanta a baya sannan il'anhu ya zo su daya rabbana atihim dhifayn min al'azab wal anhum la'anan la'anan kathira ko sannan ya zo yal'anuhum ya zo a cikin suratul ainihin wato ya zo lu'ina alladhina kafaru su ɗaya, aka ce lu'ina sannan ya zo lu'inu shi ma su ɗaya, sannan la'anan ya zo su ɗaya, sannan sai al-la'an irin wannan ya zo su daidai har su goma sha a cikin qur'ani al-la'anat ya zo a suratul baqara wanda masdar ne la'ana yal'anu la'anat tsinuwa ya zo su daidai a cikin qur'ani su goma sha uku a suratul baqara aya ta 89 da aya ta 161 Ali Imrana aya ta 61 sannan da kuma a suratul Araf da sura aya ta 87 sannan kuma da suratul Araf aya ta 44 suratu hud aya ta ainihin wato sha-takwas da kuma aya ta sittin da kuma aya ta casa'in da tara da suratul ra'adi aya ta ashirin da biyar da suratul hijri aya ta talatin da biyar sannan suratul nur aya ta bakwai isas arba'in da biyu sannan gafir talatin da ainihin wato biyar ko hamsin da uku sannan la'anati ya zo su ne a cikin qur'ani a cikin suratul qasas sannan mal'uni a cikin suratul sa mal'uni ne ya zo sau ɗaya ne a cikin suratul adam sannan mal'una wa shajaratul mal'una ta fil qur'an ya zo sau ɗaya ne a cikin isra'i a aya ta sittin to me tsinuwa shine bayanin da muke so mu duk inda Allah ya kawo maganar tsinuwa cikin qur'ani bai taba ba mu umarni bai ce mu tsire mu duk inda yake kawo shi yana kawo shi ne da siga ta labari labari ake bayarwa ainihin Allah yana ce mana ne innal ladina kafaru wanda suka mutu wa matu wa kufar kuma suka mutu suna kafircin su ba su tuba ba sai Allah ya ce ulaika alaihim la'natullahi to irin wa'annan mutanen tunda sun mutu suna kan kafirci to tsino Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da kuma mutane mala'iku sannan wan nasu ajma'in da kuma mutane gabaki daya sannan wasu malaman suka ce tsinuwan ma zai faru ne a gaban Allah a ranar lahira kamar yadda ya zo ta bakin annabi Ibrahim ya ce wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum min ba'da a ranar al-qiyama da kuma waccan ayan kullama dakhalat ummatu kullama dakhalat ko la'anat ummatun uktaha hatta idan daraku ha jami'a duk sanda ko kullama dakhalat ko ummatun la'anat uktaha duk sanda aka shigar da wasu jama'a suka samu su a cikin wuta sai su tsire musu حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهما لأولاهما فما كان لكم علينا من فضل هكذا سفداء cikin wato da haka haka wasu malamai suka ce to a nan wajen yanzu kun ga wannan tafsiri na babban malami hafiz kuna kasi wallahi wanda yayi karatu yake karatu ɗalibin ilimi yake da ka'ida ta ilimi shi zai sha wahala yanzu wani wa'annan ayoyin kawai zai janyo sai ce ya ba za mu tsine mu wani ba ai duk wanda Allah ya tsine masa mu ma dole mu ziwa ce kawai Allah anatullahi ala zalimi nan sai dine shi ce ai duk zalimi dole ne yi a tsine ne ko wancan ayan ma da Allah yake magana yana magana ne a lahira fa azzana mu'azzinun bainahum Allah anatullahi alam zalim da a sa mai kira yayi kira tsakanin wuta da aljanna ce tsinuwan Allah ta tabbata akan wa akan azzalimi to yanzu ga wannan tafsirin na al-Imam Ibn Kasir wannan abin da ya sa muke yawan kafa hujja da shi saboda mafi yawancin ɗaliban ilimi suna da ainihin wato ibnu kasir to ga abin da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sai ya ce faslun fasali da yake magana a cikin wannan tafsirin nashi sai ce la khilafa babu sabani fi jawazi la'anil kuffar a cikin ya halatta a tsinewa kafare sai ce a dunkule idan an ce abu jawaz ya halatta abinda idan kayi baka da lada baka da zuri shikenan sai ya ce wa qad kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar ya kasance da wanda suke bayan shi daga cikin a'imma yal'anun al-kafara fil qunut wa ghairi suna tsinewa kafare a cikin al-qunuti a dunkule sai ce fa amma fa amma al-kafirul muayyan amma a kama sunan wani kafiri a tsune masa albarka sai ya ce fa qad zahaba jama'atun min al-ulama'i da yawa daga cikin malamai sun tafi ila annahu la yul'anu ce ba a kama sunan kafiri a tsine masa albaka li'annana la nadari bima yaktamu Allahu lahu mun mu ba mu sani ba akan me zai mutu haka ibnu kasir yace ba fa ni na faɗa ba Da wani zai tashi je ce to na faɗa kun san haka ake a'a ibnu kasir ne ya faɗa yace kuma malamai ne suka ce shi yake cewa wastadalla ba'aduhum wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa innal ladina kafaru wa matu wa kuffarun wannan ayar tunda Allah ya ce wa matu wa kuffarun sai sun mutu ne suna kafare sannan tsinuwan Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya za ta tabbata a kansu wa qala ta'ifatul ukra wasu daga cikin malamai suka ce bal yajuzu la'anul kafir mu'ayyan suka ce ya halatta a kama sunan kafiri a tsine masa sai ya ce waqtarahu al-faqih abubakar ibn al-arabi al-maliki abubakar ibn al-arabi al ya zafi wannan fahimtar amma ibn kasir ya ce walakinahu ihtajja bi hadithin fihi ya kafa hujja da hadisi da ifi da dalibin ilimin ko ya san matsayin hadisi da ifi a wajen malami sai ya ce wastadalla ghairuhu wasu daga cikin malami sun kafa hujja bi qaulihi alaihi salatu wassalam da faɗin maganar manzon Allah fi qissatil ladhi kana yuta bihi sakara cikin kisan wannan mutumin da ake zuwa da shi fa yuhaddu sai ai masa haddi fa qala rajulun sai wani mutum yace la'anahu Allah Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bihi sano ake zuwa da shi fa qala rasulullahi sai manzon Allah yake cewa la tal'anu kada ku tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin wannan mutumin yana son Allah da Allah sallallahu alaihi sai suka ce idan mutum yana san Allah da manzon Allah to ba za a tsine masa ba ko ya aikata wani abu na sabo amma in mutum bai san Allah da manzon Allah to mafhum tunda nassin abin da yake manduki yayi magana to mafhum kenan za a iya tsine mu wanda bai san Allah da manzon Allah sai wasu malamai suka ce ai ba dukkan wato manduki bane yake da mafhumi babu wata ka'ida da suke kawo sai sun ce tana da tana da yanzu wannan littafin na riyadu salihin babu dalibin ilimin da ba za ka same shi yana da shi ba ko akwai amma a cikin imamun nawawi sai da ya bude babi babi na 266 ya sa suna babun taharimu la'ani sani bi aunihi aw dabba babun da yake magana haramun ne a kama sunan mutum a tsine masa ya kawo hadisai da yawa wanda yake so ya je ya duba ya gani cikin riyadu salihina dan Allah akwai dalibin ilimin da bai da riyadu salihina a nan wajen to amma tsini wanda ake a kama sunan mutane a tsine musu a ina ka samu shi shi yasa na faɗa muku wallahi wanda yake karatu yake da ka'idan ilimi zai sha wahala amma sannan ake tsinuwar sai a ce wanda ma bai ce amin ba shi ma Allah ya tsine mai eh ga hadisai manzon Allah ya yi magana ya ce la'anil mu'min ka qatli ka kama sunan mutum wanda yake da'irar musulunci ka tsine mai albarka kaman ka kashe shi ya hukuncin wanda ya je kashe mutum har ma wasu malaman suna ganin gara wanda ya kashe mumini da wanda ya tsine mai albarka domin in ka tsine wa mutum ka ce Allah ya tsine mai kamar yadda za mu zo mu bayani abin da ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahaman shi Allah ka sa ya shiga wuta ya dawwama a ciki abinda kake roƙon mai kenan ba to idan kai wannan bayanin kace to jama'a tsinuwa haramun ne a kama sunan mutum a tsine mai baki ana tashi wani sai ce an baka kuɗi ne eh shikenan za a je gaban Allah kowa sai ya da ya bayani in kai aka ba ka kawo min da sanda aka kawo min da yawan kuɗin sai ka tsaya gaban Allah sai ka yi sai ka bayani amma da yanzu duk wanda wannan riyadu salihin ne na imamun nau ya kawo hadisai da yawa a ciki cewa haramun ne haramun ne kaba'ira ne a kama sunan mutum wanda yake da'irar musulunci dan yayi wani kuskure a tsine masa albarka sannan wannan sharhi ne na riyadu salihin wanda babban malamin Sheikh Muhammad Salihu Usaimin yayi abinda da yasa nake yawan kafa hujja da Sheikh Usaimin shi malamai suke mataki yanzu a wannan zamanin ana ce masa karamin ibnu taymiya dan babu wani fanni na addini wanda Usaimin bai magana akan shi ba akwai tasha a Sadla Ibn Usaimin 24 hours program din shi suke yada ba wani bangare na karatu inda na addini wanda Usaimin bai rubutu akan shi ba to karkashin wannan babu da ya kawo wannan magana sai yake cewa babi da yake magana akan haramcin kama sunan mutum a tsine masa albarka sai yake cewa fi babi taharimi la'ani muayyan min adami aw dabba sai ce alla'anu idan an ce tsinuwa ma'ana at-tard wal ibad ar rahmatillah shine Allah ya kori mutum ya nisantar da shi daga rahama shi fa idza qulta idan ka ce Allahumma al'an Allah ka tsine mu wani fa innaka ta'ani anna Allah yub'iduhu wa yutriduhu ar rahmati kana nufin cewa Allah ya nisantar da shi ya kore shi daga rahama shi dan girman Allah ka'idan la yu'minu ahadukum hatta yubali akhi ma fi nafsi ta aiki wa yake so yanzu a cikin mu in ya kuskure a ce Allah ya nisan tashi daga rama shi Allah ya sa shi kautai da wama to dan me mu abin da ba masu muke roƙon mu yan gwamnati musu sannan yake cewa wal iyad billahi wa li hadha kana la'anul muayyad min kaba'ir dhunub yace kamun mutum a tsine masa albarka yana daga cikin gima-giman zunubai saboda in kuka je wajen wa'azi kuka ji wani ya kama sunan wani ya tsine masa albarka ku ce ba amin ba in shugaba ne aka tsine mai Allah ya karbi tsinin waye zai ci gaba da shan wahala ba mu wani kuna yin tsinuwa sai a ce ta washe gari an ƙara kuɗin fetur wani billahi lazi dole sai kowa ya siya ba haka bane dan Allah tun da ake tsinuwan nan a kasan tsinuwan mai ya canza eh ba abin da yake canza sai muka ce to da an fi shekara goma ana tsinuwan nan a ɗauki shekara goma ana yin addu'a Allah ya shirye da su a ganin Allah bai kawo canji ba kuma dan girman Allah yanzu an ce tsinewa mutum yana daga cikin kaba'ira in ba a yi wasa ba na rantsi da Allah wanda ya kuskure ka kama sunan shi ka tsine mai albarka in an je gaban Allah kai ne za ka yi ciki inda annabi ya ce la'anal mu'min ka qatli in ka kama sunan mutum ka tsine mai albarka kaman ka kashe shi sai yake cewa ya ani ani la yajuzu an tal'ana insanan bi aini bai halatta baka kama sunan mutum ka tsine masa albarka fa taqulu allahumma al'an fulan aw taqulu la'anatullahi alayka aw ma ashbaha dhalika kace Allah ya tsine ma ko abin da ya kama da makamta wannan hatta law kana kafira musulmin yace ba wai ma musulmi ko da mutum kafiri ne in dai yana da rai bai mutu akan kafircin ba to bai halatta ka kama sunan shi ka tsine mai albarka ba sai yace fa innahu la yajuzu an tal'anahu bai halatta ka tsine masa ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار يقول لما أن الله يكسن جيس ينا kowa ya san abin da ya faru a yakin uhud irin ta'adin da aka yi wa musulmi an kashe wajen mutum tamanin aka sumar da annabi aka karya mai haƙura ruba'iyya aka mai wannan Allah ya zo yana sallah yana Allahumma ilham fulan Allah ka tsine mu wane da wane da wane da wane yana gama sallah sai Allah ya ce laisa laka min al'amur amr shay ai al'amarin su ba hannun ka yake ba aw ya'dhibahum in Allah ya ga dama ya musu azaba gurgurdan laifin da suka yi aw ya tuba alaihim kuma in Allah ya ga dama ya sa su dawo wajen shi fa innahum zalimun amma lalle su yanzu azzalimai ne abin da suka musu ba malamai suka ce tun daga wannan addiyar har manzon Allah ya mutu ya koma ga Allah bai ƙara kiran sunan wani ya tsine mai albarka ba mutanen da annabi ya tsine ma daga baya sun sun shiga musulunci ko ba su shiga ba sun amfani musulunci ko ba su yi ba to ne yanzu ba a mun wahayi kai ba a ma wahayi in ka kama sunan wani ka tsine mai albarka wa ya faɗa maka cewa zai mutu akan kuskure wa ya faɗa maka Kisa da yawan munaran da Allah suna shiga gonar Allah sai yake cewa wa minan nasi man ta'khudhu bil gira daga cikin mutane akwai wanda kishi yake kama shi fa yal rajula al mu'ayyan sai kama sunan wani mutum ya tsine mai albarka idan kana kafiran in ya kasance ma kafiri ne wa hadha la yajuz wannan bai halatta ba li'annaka la tadri fa la'alla Allah an yuhdiyahu domin baka sani ba ko Allah ya shirye da shi wa kam min insanin kana min ashaddin nasi adawatan lil muslimina wal islam nawa aka samu mutum wanda yake yana da tsananin adawa da musulunci mun san cewa a farkon addinin musulunci na Umar ya cutar da musulunci ko bai cutar ba amma dan girman Allah annabi addu'a yi Allah ya tsine mai ko addu'a Allah ya shiryar da shi addu'a annabi ya ce Allah ka shirya da wa sayyidina Umar kuma Allah ya karbi sai na Umar Khalid bin Walid da aka zo yakin Uhud shine komanda na kafare lokacin bai shiga musulunci ba duk da adin da aka yi a yakin Uhud Khalid bin Walid shi din aka zo aka yi wa musulmi wa wannan ta'ada da annabi Allah ya hana shi ce kar ya ci gaba da dinon Khalid yana daga cikin wanda suka musulunta a baya a musulunci mai matsayin Khalid ba ana kiran shi ba Saifullah al-Maslul zararren takobi nawa na Allah sannan yake cewa hadamullahu wa sara min min khiyari ibadillahi al-mu'minin sai Allah ya shirye da mutum sai kaga ya ya zama daga cikin zababbun bayan Allah na kirki wa nadribu li hadha masalan sai ce zan buga misali sai kawo da sayyidina Umar akan ainihin wato wannan da irin su Khalid bin Walid da sauran sahabbai da ya kawo ainihin wato abin da ya faru na cutar musulunci da suka yi amma annabi ya addu'a Abu Hurairah zuwa yi mamashi ta faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka domin zagi ta yi ya zo da ya zo ya ba manzan Allah labari ga abin da mamashi ta faɗa a kan shi manzan Allah mai Allah manzan Allah buɗe baki ya ce Allah ka shiryar da mamar Abu Huraira Abu Huraira yana komawa gida kafin ya koma ta musulunta sadda ya zo gaban annabi yana kuka saboda bakin cikin zagin annabi sai ya dawo yana kuka saboda musuluntar mamashi da ke yana murna haka ake annabi ya tashi ya ci kilomita wajen sittin. daga garin makka ko sama da haka ya je ta'ifa a ƙasa makka ta yi ɗimi an ƙi karɓan wa'azin makka da ta yi ɗimi aka ƙi karɓan wa'azin ya je ta'ifa da ya je ta'ifa ya yi wa'azin aka ƙi karɓa bayan an ƙi karɓa aka zo aka haɗa shi daga wawayen gari suka dinga jifa annabi sai da ya kilomita wajen uku yana tafiya a ƙasa ana jifa shi duk bala'in da ya faru a udu da aka tambayi annabi ka taba haduwa da bala'in da ya haɗu na Uhud kuwa annabi ya ce wallahi bala'in da na haɗu da shi ranar da naje Taif ya fi wanda na haɗu da shi a Uhud annabi ya samu inuwa yana hutawa yana zaune da shi da bawan da suka tafi sai Allah ya turo mala'ikan dubi ya ce Allah ya ga abin da ya kaje wa al'ummar ka da shi na alheri kuma ya ga irin ta'addancin martanin da suka mayar maka ni mala'ika ne da Allah ya wakilta na akan dutse Allah ya turo ni da umarninka da zaɓinka idan kana so ka ba da umarni zan je in ɗauki cikin gime mun dutse babba iya girman garin in sake shi kuma ba wanda yake da gamman da zai dauka ɗauka wannan Allah mai buɗe baki cewa Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lam Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani ba to duk wanda yake mabiyin annabi ne dole ya zama yana da tausayi da rahama ga mutane amma yanzu wallahi wasu wuta yadda ka san ta baba suke da kayan abu kai sai su cilla ma sai su ka ciki sai yace ce amma idza mata al insanu alal kufri idan mutum ya mutu akan kufuri kafirci sannan muka san cewa ya mutu akan kafirci fala ba su annal anahu babu laifi zamu yi tsine masa li'annahu domin shi wannan kafirin mun ɗebe tsammani daga shirye shi ya riga ya mutu akan wa akan kafirci li'annahu mata alal kufri walakin sai ce sai dai mallazi nastafiru min la'ani. me za ka samu fa'ida an ka tsine masa wani lokaci ma in akwai maslaha ka hakura yanzu mutum ne ya zo cikin mu ya shiga addinin musulunci baban shi ya mutu ba musulmi ba dan Allah maslaha mu ci gaba da tsinewa baban ko mu hakura eh saboda wa saboda dan shi dake cikin mu wayancan mutanen da annabi ya addu'a akan su duk da rigimar da aka yi daga baya wanda suke mafi adawar musulunci sai da aka samu a cikin ƴaƴansu musulmi ne Khalid yana daga ciki waye baban shi Walid ibn Mughira ko sannan akwai wa akwai Ikrama waye baban shi shine wa Abu Jahl amma annabi ya addu'a yace Allah ka shiryar da su wa'annan mutanen in ma ba su bauta ma Allah ba a cikin zuriyarsu sai an samu wanda zai yi wanda zai bauta ma Allah kamar yadda dan gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi da ya ji ana kuskus za a kashe baban shi me yazo ya tsaya tsayawa ya gaban annabi ya ce ya rasu, rasulullahi idan babana ya cancanci kisa ni na so ka bani dama da kaina in je kashe shi Ya ce saboda bana so kar wani je ya kashe shi wata rana mu zo muna tsaye shi dan ya raya mun cewa wannan shine yin babanka kaza sai wata matsala ta faru amma in na je na kashe shi da kaina in zan ji haushin kaina sai in ji haushin kaina duk abinda annabi abdullahi bin ubay bin salul yema ta musulunci ta'addanci da waye yema matar annabi kazafi da ya mutu annabi ya zo ya dan shi ya zo ya roƙa abdullahi ce yana roƙon annabi ya ba da rigar shi a yi masa likafani da ita annabi ya bayar ko ya hana ya ɗauka ya bayar bayan ya ɗauka ya bayar ya zo ya yi masa sallah sadda ya zo zai masa sallah sai da na umar sai da ya dinga jan annabi ya rasulullah za ka wannan mutumin sallah bayan ka san ga irin yanayin da ya mutu manzon Allah ya ce wallahi sai na masa sallah matukar Allah bai hana ni ba mai manzon Allah ya kalla maslaha ga dan shi musulmi ne ana tare da ana tare da ainihin wato dan to saboda haka dai ba na so in tsawaita bayani wannan dai riyadu salihin ku gidan kowa akwai shi eh duk inda ɗalibin ilimi ne sai ka je ka duba sannan wannan ma Sheikh Muhammad Salihu Hussein wannan kuma yake so ya more ya je ya ɗauki tafsirin imam al-qurtubi ya duba a cikin wannan tafsirin wannan tafsirin su ayar sai ya ga bayanin da imam al-qurtubi yayi saboda haka haramun ne haramun ne kaba'ira ne gingime mu ya kama sunan wani mutum musulmi dan ya kuskure a tsine masa a da'irar musulunci kuma daga cikin abin da ya wajabta akan ku in kuna waje kuka ji wani ya kama sunan wani ya ce Allah ya tsine min albarka ku kar ku ce ku ce ba abin ba Allah ya shirye da shi wannan shine abin da ya kamata in mutum yana da ikon yayi inkarin munkari bai ba shi ma in ya je gaban Allah sai Allah ya yi ya tambaye shi kuma mutum ya sani duk wanda ya ci gaba da kama sunan wani yana tsine min albarka saboda ya wani kuskure to billahi alladhi in ba sa an je gaban Allah sai ya ci Allah ya kiyaye to wannan bayanin shine wani in kai sai ce to ai an siye ka an yi menene haka mutum zai ta cewa to kuma me zaka faɗa da ya rage naka shi ma ibnu kasir ko sayan shi aka yi min ma ko sayan shi aka yi shi ma imamun nawawi ko shi yansa aka yi Allahu a'lamu eh ga rajul azan karkashin lahi yuhibbullahu al-jahra sui min al illa man zalim dattijan arziki shi ma ya wannan maganan ya ce bai halatta ba kawa mutum mummunan addu'a da fiye da abin da ya cuce ka shi ma mala abakar kuma ko sai shi aka yi Allahu a'lamu Allah ya shirye da mu eh Allah ya sa mu cika da imani Ta saboda haka Allah ta'ala yake cewa khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutar idan sun shige ta la yukhaffafu anhum al-azabu ko ya karanta ba za a sassauta musu azaba ba idan sun shiga cikin wutar wala hum yunzaruna kuma ba za a yi musu jinkiri ba wajen yin azaban ko ba za a yi musu kallo na mutunci ba da rahama Allah ta'ala ya sannan Allah ya ce mai وإلهكم إله abun bautar ku ilahun wahidun abun bauta ne kwallon kwalkwaya ɗaya tulin ba shi da abokin tarayya Shi ne qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne kwallon kwal Ke sa wa kun ilahun wahid la ilaha illa huwa irin wannan sai da ya mai cikin qur'ani wajen su 35 Allah yana ce mana la ilaha illa huwa lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yana ta maimaita mana cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi sannan uwar rahmanu shi Allah shine wanda yake mai rahama sannan ar-rahim wanda yake kuma shine wa shine wanda yake da jinkai Allah kai mana rahama Allah kai mana jinkai bayanin da kawai ba mu yi ba shine akwai bambancin tsine dan akwai babi guda biyu imamun nawawi ya bude shine babin haramcin tsinewa mai sako ka kama sunan shi da kuma tsinewa sashin wasu sako ba tare da ta ta'ayyini ba saboda haka sun ce za ka iya ce Allah ka tsine wa azzalimai kaga idan kana daga cikin azzaliman kai ma sai ka faɗa ci ko kuwa Allah ko kuwa ai zalincin nau'i nau'i Allah ka tsine wa barayi in ka ta satan wani abu kai ma sai ka shiga ciki ko kuwa Allah ka tsine wa mazinata in ka dan taɓa taɓa kai ma sai ka yi wa sai ka shiga ciki abin da ya halatta kenan kawai yasa yanzu za mu iya cewa Allah ya tsine wa azzalimai mai addu'a amma ba za mu yi ta'ayinin wani ba mu ce Allah ya tsine mai ba haka ba haramun ne kuma duk wanda ya je ƙara yin haka shi ma ya aikata gingime mai kaba'ira kuma tsine mu wani musulmi dan ya kuskure na daga cikin abin da zai jawo mutum ya je shiga wuta shi ma Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإن الله تعالى يتقبى دبام بياني سوى إن في خلق السماوات والأرض للي أسكن يد الله تعالى يحل تسم ميد قصي واختلاف الليل والنهار da yadda dare da wuni suke sassafa al-imam muhammad aminu shingigi a littafin shi a bayan ya ce nan allah bai faɗi yadda dare da wuni suke sassaɓawa ba amma ya faɗa a cikin suratul qasas ya ce qul ara'aytum in ja'ala allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah wa in ja'ala allahu alaykum al sarmadan ila yawmil kai mai karatu ko mai sauraron karatu baka gani ba idan allah ya dauki dare ya sa shi titir shine sarmadan a koda yaushe dare ne har tashin kiyama sai ya ce man ilahun lahiya ya cikin bidiya akwai wani allan da ya ya kawo mana da hasken da mu gane gari ya waye babu sai ya ce afala sumahu me yasa mutane ba sa jin wa'azi ji na karba a sadda ake musu wa'azi sannan ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ta'ala ya dauki dare ya sanya shi titir ko rana yanzu karfe nawa goma a ce yanzu kawai rana ce kekiya kaga ba maganan abin nan tunda yana daga cikin ainihin wato abin da Allah ta'ala ya yi yasa saboda wata hikima ta shi sai ya ce man ilahun cikin ya ta su nuna fi wani wani Allah ne zai yi zuwa mana da daren da muke samun natsuwa a cikin shi ko kuwa sai ya ce afala tubsirun mai sa mutane ba sa ganin abin da ake faɗa musu na kudura da girman Allah sun cewa ya cancanci in ya faɗa abu ya ce abi abu in ya ce a bari a bari sai ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuni mai amfanin dare sai Allah ya ce fi fihi saboda ku dinga samun nutsuwa a ciki duk fafutukar da zaka je ka yi ta harkar nemo abinci ka dawo idan ka zo ka zauna ka kwanta sakamakon wannan nutsuwar da dare yake da shi kana kwanta sai ka da Allah ya cire gajiyar shine litaskunu fi ko Allah ta'ala ya yi maganar cewa alam na ta'ala al-ardh hada ko wal jibala mi autada wa khalaqnakum aswada sannan yake wa ja'alna nawmakum min subata muka sanya bacci ya zama muku huta yasa akwai matsalolin da in suka yawa sai a ce kaɗan garin rintsawa rashin rintsawa ne ya kawo matsalolin nan sannan me amfanin rana sai Allah ya ce litabtabu min fadli wala allakum tashkurun saboda kowa gari yana wayewa zaka ga wannan yayi saman layi wannan yayi kasa wannan yayi can wannan yayi can za a tafi fafutuka kuma ka lura ka gani duk inda yake da yawan jama'a da rana da dare baka ganin kowa an je an yi fafutuka an yi an ainihin wato ƙari to wannan yana daga cikin ikhtilafin layl wan nahar a cikin suratu ali imran ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai ce la ayatin min li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassabawa akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga mai hankali zuwan dare da rana ne yake sawa abinda ba a samar da shi ba a samar da shi zuwan dare da rana ne yake sa wanda aka samar da shi a rasar da shi zuwan dare da rana ne yake sawa dan karamin yaro ya zama babba wanda ya zamanto babba kuma ya zamanto ya tsufa Allah ya kawo wannan a dunkule a cikin suratul Yunus ya ce mana inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama sanda rani aka yi kasa ta bushe ba komai to idan Allah ya saukar da ruwa daga sama in ruwan ya sauka kasar ta karba kasar za ta fitar da tsiri tsirin sai Allah ya ce mimma ya akulin nasu wal an'am mimma ya akulin nasu wal an'am akwai wanda mutane suke ci akwai wanda dabbobi suke ci hatta idan akhadat al-ardu zukurfat wa zayyanat wa bannu ahliha annahum qadirun alaiha yanzu idan mutum ya je kalli ciyayi da shukoki a bayan gona zai ga suna burge shi suna bashi sha'awa saboda mai kasar wa zayyana ta kawatu wa zannu ahliha annahum qadirun alaiha mutanen da ke zaune a bayan ƙasa sai doka suna da iko akan ƙasa ataha amruna laylan aw naharan umarnin mu yana zuwa makasan dare da rana dare yana zuwa ya wuce rana tana zuwa ta yi ta wuce sai Allah ya ce faj'alnaha hasidan ka allam gana bil amsi yanzu idan rani ta yi wata gona in aka dauke ka saboda amfanin gonan yayi an girbe in aka ce maka an taba shuka wani abu anan wanda zaka ce wallahi tallahi kariya ne baka yadda ba saboda zaka taba ganin alamar wani abu to kuma wannan shi malaman balaga suke kira nau'i na tashbihi wanda yake tashbihi tafsil ana kokarin kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa to a cikin wannan tashbihin da Allah ya yi yadda ka san idan aka yi shuka lokacin da aka girbe za ka je ka nemi komai ka rasa a gonar duniya waye shuka ta Allah da akwai lokacin girbe ta wanda za ka nemi kowa da kowa ka rasa a ciki yadda ka san gona in rani ka allam ta gana bil amsi akwai sanda duniya za ta zama to ka allam ta gana bil amsi shi yasa Allah ya ce kazalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun me ya zai hakan ya faru sakamakon zuwan lailu al-lailu wan nahar zuwan dare da rana da haka al-imam ibn durayd yake cewa innal jadidain idza mustawliya ala jadidin adan ya ulil bila sababbi guda biyu in saka na cewa sabo saurayi ko budurwa ka bashi lokaci duk wanda ka kanshi tsoho ne billahi ne an yi lokacin da ba tsoho bane ba haka bane ya aka yi samu kanshi a wannan halin zuwan dare da rana kawai ya ganshi a wannan halin babu yadda zai iya saboda haka ana nuna cewa lokaci yayi bai wuce saura minti uku ba kuma ba masu mu kware lokacin insha Allah gobe sai mu maimaita wannan ayar sai mu ainihin wato tsaya a kanta muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk